ta hanyar bayanin wani ɗaya daga cikin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama domin sanin suwa ne ne wannan al'umma da kuma irin gudunmawa da matsayi da suke da shi a cikin wannan addini domin mu san su mu ƙara soyayyar su mu kuma ji a girman su a mu sannan kuma mai koyi da abinda za mu iya yin koyi da su a cikinsa na ayyukansu. a yau ma muna tare da ɗaya daga cikin waɗannan manyan mutane shugabanni kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci tun da wurwuri tun a karan farko wato ɗaya daga cikin asabi ƙunar awwalu shine kudama ibn maz'un a jiya mun yi magana akan ɗan uwansa usman ibn mas'ud wanda ya rasu tun bayan yakin badar wato ya rasu da wurwuri annabi sallallahu alaihi ya masa sallah ya binne shi ya kuma yi masa fatan alkhairi to akwai dan uwansa kudama ibn Maz'un mun ce gidan ba shi kadai bane bayan Usman akwai ƙudama ibn Maz'un wanda shi ma yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin yana cikin as-sabiquna al-awwalun kuma yana da cikin wanda suka halarci yakin Badar kuma yana daga cikin wanda suka yi hijira zuwa habasha saboda haka kaga shi ma yana da hijira guda biyu a zamanin na umar ya sanya shi wato amir shi ne shugaba kamar gwamnansa a bahrain a bahrain sannan yana daga cikin 'yan uwan ko dangin dangin uwa ga umar mu'minin hafsa da kuma dan uwanta abdullahi ibn umar wato dan uwa ne na bangaren mahaifiyarsu kuma yana auren wato gwaggwansu hafsa bintul khattab wato yar uwar sayyidina umar da ita ma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa zuwa madina imam al-bukhari a cikin sayinsa ya rawaito daga abdullahi ibn amir ibn rabi'a yake cewa umar ista'mala kudama ta bin ala al-bahrain wato ya sanya shi shugaba ko gwamnansa a bahrain bahrain ba ita ce kasar bahrain a yanzu ba kasar bahrain a yanzu ba ita ake nufi da al-bahrain a cikin hadisi ba al-bahrain ana nufin ana nufin yankin nan gabashin saudiya wajejen wajejen irin su ahsa din nan da al-qatif a yanzu nan da ake kira al-bahrain ah, umar ya dauke shi a matsayin shi ne kamar gwamnansa a wannan gari kuma yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar ah, yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar kuma dukkan mun san falalar waɗanda suka je yakin badar nur sallallahu ya ce waɗanda suka je yakin badar Allah ta'ala ya dubi zukatansu ya dube su ya ce ya malu ma shi itin karka fartulaku ku yi abin da ku ga dama na gafarta muku wannan falala ce wadda babu wasu mayaka da suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu kamar wannan falala haka a cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu yaƙin da yake da falala kamar badar shi yasa duk sanda za a ambaci falalar sahabi akan ce ya je yaƙin badar domin aka faɗi wannan to an faɗi wata babbar falala wanda ba kowa ne ya same ta ba sai wanda ya samu zuwa wannan yaƙin kula da suka je wannan yaƙin cikin sabai ba su da yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum ne ba su fi ɗari uku da goma sha uku ba saboda ka ba su da yawa a cikin dandazon saharan sahabbai don haka sun samu wannan falalar da ba kowa ya same ta ba a kudama ibnu abin kudama ibnu ibnu yana daga cikin waɗanda aka yi wa haddi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da gashi ya je badar kuma Allah ta'ala kamar yadda annabi ya ce ya ce eh maluma shi in kan gafartu lakum to amma da haka an masa haddi domin ya sha giya bina mai tawili to yana zaton cewa allah ba ya haramta wa kowa giya ba ne wanda baya tsoron allah shi aka haramta wa giya don haka shi yana ganin yana da takawa da imani da ba matsala don ya sha giya akwai ruwaya tana da a cikin musannaf abdulrazzaq musannaf na abdulrazzaq ya rawaito ta da kyawar sassala zuwa ga shi wani abdullahi bin amir ibn rabi'a abdullahi ibn amir ibn rabi'a mahaifinsa ya halarci yakin badar yake cewa annabi umar radiyallahu ta'ala anhu ya dauki shi abin nan ya dauki shi kudama ibn maz'un ya sanya shi a a bahrain a matsayin gwamna to yake cewa sai wani da ake kira aljarut shugaba ne na kabilar alqais abdul qais sai ya zo ya samu umar ya zo can daga bahrain sai ya samu na umar a madina sai ce ya amiral mu'minin kudama fa ya sha giya kuma ya bugu saboda haka na ga haddi daga cikin haddodin ubangiji haddodin allah saboda haka haƙƙi ne a kai na in zo in gaya maka domin a tsayar da wannan haddi to kasancewar shi haddin shan giya baya tabbata ga mutum sai an samu shaidu biyu adalai to yanzu kai ka zo ka ba da shaida ina na biyu sai na umar ya ce man ya shahadu ma'ak wane ne zai ba da shaida tare da kai cewa kudama ibn maz'un ya sha giya ka ganshi ya sha giya ya sha giya ya bugu sai mutumin da ya ce abu huraira aka kira abu huraira sai abu huraira ya ce me zan da me da wace irin shaida zan bayar ko kuma sai na umar ya tambaye shi bima tashhad me zaka wace irin shaida zaka bayar sai ya ce shi dai bai gan shi sanda yake sha ba amma dai ya gan shi a bige sai umar ya ce to shaidar ka bata cika ba ka gan shi a bige amma ba gan shi ya sha giya ba don haka ba za a san menene ya bugar da shi ba ta yi ba giyar bace sai sai na umar sai ya rubuta wa shi wannan kudama ya ce to maza maza ya taho ya zo yana neman shi sai shi wannan aljarut wanda shi ne ya fara kawo karan shi sai shugaba ne na kabira abdulkais sai ya ce da umar ka tsayar masa da hukuncin allah sai umar ya ce da shi a khasmun an ta'am shahid kai yanzu abokin rigima ne wato abokin husuma ne ga shi kodama ko kwashin shaida ka zo bayarwa sai ya ce bal shahid a ni shaida na zo bayarwa sai sai na umar ce to addaita shahadata ka riga ka ba da shaidarka to shikenan sai ya shiru daga lokacin mai sake cewa komai ba kashe gari ya sake yin sabu ya je samu umar ya sake ce mashi aqim ala hadha haddallah ka fatsayar da haddin Allah akan mutumin nan sai umar ya ce da shi ma araka illa khasman to dai ina ga yanzu kai abokin rigima ne ba magana shaida ce kawai ba jiya ka zo kai baka shaidar an kira abu huraira bai ba da tashi cikakkiya ba kuma ka ce a tsaye masa da sai da Allah na tambaye ka shaida kake ko husuma kake rigima ce kake ce ka ce kai shaida kake yanzu kuma gashi ka dawo ka ce kai a tsayar masa da haddin Allah tare da cewa wa ma shahida ma aka illa rajul mutum ɗaya ne ya ba da shaidan nan tare da kai shi ma kuma bai cika ta ba sai jarud ya ce inni unshiduka Allah sai ya ce shi dai yana roƙon shi dan Allah a tsaye da haddin nan sai da umar ya ce da shi la tumsikan na lisanak aula a su annak ka dai riƙe harshenka ko kuma ka gaba ka ji ba daɗi in ji sai da umar ya ce ka kame bakinka in ba ka ba ka ji ba daɗi sai jaru ya ce ama wallahi ma za ka bil haƙƙi an shari babnu ammika wata su'uni shi wannan jaru sai yake ce sai da umar ce wannan ai ba a so gaskiya ba dan baffanka ya sha giya kuma ni ka zo ka yi min ba daidai ba wato dai yana ga kamar yana so ya tumi sai umar cewa sai umar yana so ya nuna son kai ga dan baffansa ya sha giya sannan kuma shi ya zo yana neman ya hana a tsaye da haƙƙin allah a kansa sai abu huraira yana gurin sai ya ce wa sayyidina umar in kunta ta shukku fi shahadatina fa arsil ila ibnati alwalid fasalha in kana so ka tabbatar da shaidan mu to ka aika wa yar walid ta zo ka tambaye ta abin nan hindu ibnatul walid kamar mata ce take ga shi kudama matar shi kudama din ka aika a tambaye ta in har dai shaida kake nema sai na umar sai ya aika wa ita hindu yar walid ya roƙe ta ta zo ta zo ya tambaye ta menene ta sani game da mijinta ya sha giya ko bai sha ba sai ta ce gaskiya ya sha sai umar ya ce wa kodama ya ce in inni haduka to lalle ni mai tsayar da haddi ne a kanka sai shi kodama sai yake cewa lau sharibtu kama ya na ma kana kuma an tajridu ko da yadda suka faɗa na sha giyar bai dace ku yi min bulala ba sai umar ya ce saboda ba za mu maka bulala ba sai ce ai saboda Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqu wa amanu babu laifi ga waɗanda suka yi imani wato bayan Allah ta'ala ya faɗi magana shan giya da haramta ta a cikin suratul ma'ida sai ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqu wa amanu thumma mattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ce to Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙware babu laifi a kansu cikin abin da duk suka ci ko suka sha idan matukar sun yi ji tsoron Allah sun yi imani don haka ni mumini ne kuma ina aiki na kwarai kamar yadda kudama din yake shi nuna kenan ni mumini ne kamar yadda aiki na kwarai bai kamata a tsaye wanda haddi ba dan na sha abin da na sha sai sai na umar ya ce akhta'ta ta'wil wannan fasarar da kai ba daidai kai ta ba innaka idza ta nafta ma harrama Allahu in inda ka ji tsoron Allah to da ka gushi abin da Allah ya haramta maka sannan sai ah, ya abin nan umar ya fuskanci mutane yake cewa mata rauna fijal da kudama Me kuke gani mu masa bulala ko kaka yi masa tunda anan yanzu ya zo da wata shubaha cewa shi ga yadda ya fahimta daga alkur'ani ba haramta giya a kai ba wato kamar bai da tabbacin haramcin giya mutumin da ya sha giya yana zaton ba haramun ba wasa sabon shiga musulunci ne ko ya rayu a inda ba a san hukunce hukuncen musulunci ba sai ya sha giya bai san haramun ba ce ba a tsayar masa da haddin shan giya saboda wajabci ko hukuncin yana tabbata akan sani sani yayin da ya san hukuncin kuma ya saba to yanzu shi ga wani tawili da yake da shi na ayar da ta zo a cikin suratul ma'ida bayan an gama maganar haramcin giya kuma sai aka kawo wannan magana to shin a tsayar masa da haddi ko a tsayar masa in ji umar yana tambayar sauran sahabbai yana tambayar mutane sai suka ce la nara an hu! ma kana maridan cikin da ba shi da lafiya ba maganin ya dace a yi masa bulala kaga anan sun yarda a yi masa bulalar kuma wannan tawilin nashi ba karɓaɓɓe ba ne amma yanzu bai da lafiya ka a je masa bulala ya mutu a bari ya warke kwanaki sai na umar ya yi shiru aka wayi gari kawai ya ga ya kamata ya masa bulalar nan sai ya ce wa abin nan sahabbansa mai kuke gani mai masa bulala sai suka sake cewa la ta an da kuma kana za'ifan mu ga ya dace kai masa bulala ba alhalin ba shi da karfin jikinsa bai karfi ba sai Umar radiyallahu ta'ala anu sai ya ce la an yalqa Allah tahta siyati ahabbu ilayya min an yalqahu fi unuqi <coughs> wato ya sadu da Allah ta'ala ta hanyar bulala wato a masa bulala ya mutu ni shi na fi so sama da a ce ya sadu da ubangiji alhalin yana wuyana wato ya ce ya mutu ban masa haddi ba kaga ya tafi da haddin da yake wuyana ban yi masa shi ba ya koma ga tunda ba za a yi wa gawa haddi ba to gara in masa a ce a wajen haddin ya mutu umar ya ce ito ne bi sautin tam a zo min da cikakkiyar bulala saboda haka fa amara bi kodama fajulida ya ce to ai masa bulala to kaga wannan yake nuna cewa sayyidina umar a farko ba wai kin yadda yake yayi masa hukunci ba kasance dan uwansa a'a shi yana so ne a cika sharuɗan yin abun kunci ya tabbata ga dan uwa ne ko ba dan uwa bane yana da kyau kowa dai a bashi sa ba za a ce tunda dan uwa ne ka a zarge ni shikenan ba ran ketare dukkan wasu sharuɗa da ake bukata a cika su kafin a yi hukunci ba a shi ma dan uwa yana da yana da haƙƙi kamar yadda wanda yake nesa yake da haƙƙi saboda haka sayyidina umar wannan abin da yayi ta yi har aka samu cikakkun shaidu wanda suka ba da shaida inda ba so yake hukuncin ba ba zai tsaya a yi ta wannan bincike ba sannan da aka yi ya kawo wani tawili sayyidina umar ya nuna kuskure ne tawilinsa da a ce sayyidina umar baya son tsaye masa da haddi tun daga nan sai ya share haddin ce ai an ce a kawar da haddi da shubaha tunda an samu shubaha kawai a hakura kyale shi kai ya saki a ja masa kunni sai kasance sai na umar bai dauki wannan ba sannan kuma da ya zo ya nemi shawarar waɗannan jama'ar tashi sauran sahabbai suka nemi a sassauta masa kasancewa baya da lafiya ko kuma ya fara murmurewa amma jikinsa bai karfi ba kada a je wajen bulala ya mutu sai na umar ya dage cewa kai gara ya mutu na san cewa wajen haddi ya mutu da ya mutu ban yi masa haddi ba an je je ga Allah kuma a ce gashi gashi gashi abin da ya faru ban yi ban tsayar da haddi ba saboda haka yasa aka kawo masa bulala cikakkiya kamar yadda mai ruwa yake cewa atahu bi bi sautin tam cikakkiyar bulala wanda yake nuna maka kaga ashe babu maganar babu maganar san kai a ciki inda da maganar san kai ne sai ya samu kowace irin bulala ce sai a kawo cikakkiyar bulala to daga lokacin sai ya zamana a ah, shi umar ya fi shi da shi kudama shi dan uwansa ne amma ya shi da shi ya yi fushi da shi ya kaurace masa to har suka tafi hajji da sayyidina umar da shi kudama ɗin suna tare a hajji amma ba sa shiri kowa yana fushi da kowa da suka dawo daga hajji akan hanyar su ta dawowa madina umar ya yi sansani domin hutawa domin a kawo abinci a ci a sha ruwa sai bacci ya dauke sai na umar sai ya farka bayan ya farka daga bacci sai yake cewa ajjilu alayya bi kudama fatuni bi ku je ku nemo kudama ku kamun shi ku je ku nemo yace fa inni wallahi la ara atin atani naga a cikin bacci wani ya zo yana ce min salim kudamata fa innahu akhuk kai sulhu da dan uwanka kudama domin dan uwanka ne haka maza maza a je a zo min da shi suka je aka zo da shi yayin da aka zo da shi aka je a zo da shi sai ce ba zai zo ba sai suka suka ce Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ba zai zo ba sai da Umar ya ce ku shawo min shi ko da karfi ne aka je aka zo da shi sai da Umar ya masa magana ya kuma nema masa gafarar Allah wanda wannan shine ya zama dalilin sulhunsu su wannan shine kudama ibn maz'un wanda dan uwa yake ga usman ibn maz'un ah, kuma shi ya abin nan shi ya ya rayu ah, har zuwa lokacin sayyidina umar ya rasu shekarar hijira tana ah, shekarar hijira tana 36 wato a cikin khilafar bayan khilafar sayyidina Usman bayan kashe sayyidina Usman da shekara 1 bayan kashe sayyidina Usman da shekara 1 ya rasu yana da shekara 68 wannan shine Udama ibn Maz'un kuma yana da yaya cikin yayansa akwai Umar akwai Fatima akwai Aisha ya halarci yakin Badar kuma ya halarci yakin Uhud radiyallahu ta'ala anhu